Sashen Hausa na BBC ke magana kan mita 16 da 19 da mita 25 da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu raro asalamu alaikum Aisha Sharif babba ke fatan kowa da lafiya cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. cikin shirin za ku ji cewar shugaba Joe Biden ya ce lokaci ya yi da ya kamata kawo ƙarshen tambayoyin da ake a game da takararsa a matsayin zaben shugaban ƙasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi Rwanda da rura wutar rikici a gabashin Congo. Fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ta mayar da martani a game da zargin da jami'ar NNPP a jihar Kano ta yi cewa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu na da hannu a rikicin masarautar jihar da yake ci yake cinyewa. Wannan magana magana ce mara tushe domin babu wani abu wanda za a iya cewa ga wani mataki ko ga wasu kalamai da shugaban kasa Tinubu ta tsayi ko kuma wani umarni da ta bayarwa a kan a yi wani bangare rashin adalci ko rashin gaskiya. Har ila yau a Najeriya al'ummar kasar na ci gaba da kokawa da karancin man fetur a wasu sassan kasar lamarin da ya janyo daga layuka da kuma tashin farashin man a wasu gidajen man wannan man ya wahalar da ni ba sosai na zagaya gaba ɗaya na je filin station kusan guda uku zuwa hudu haka duk ban san wada kyar na samu wannan can wani guri express ni ban ma san me ke faruwa ba da man da ba a samu yanzu ba. akwai wasu rahotanni bayan waɗannan duk a cikin shirin amma kafin mu shiga ciki sai nabila muktar uba ta karanto mana labarin duniya shugaba joe biden ya ce lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen tambayoyin da ake game da takararsa a zaben shugaban amurka a takardar da ya aike wa 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin kasar mr biden ya ce jam'iyyarsa tana da aiki guda a gabanta wato kayar da donald trump ya ce rashin fayyace batun ba abin da yake sai taimakawa shugaban na republican ana samun karuwar 'yan majalisar jam'iyyar democrat da ke nuna shakku kan ko biden mai shekara 81 a duniya zai iya lashe zaɓe tun muhawarar da suka tafka da donald trump sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi tur da harin makami mai linzami da rasha ta kai kan ukraine lamarin da ya yi ajalin sama da mutum talatin har da wasu a asibitin yara da ke babban birnin kasar antonio guterres ya ce a karan kansa ya kadu da harin da aka kai kan gidajen farar hula kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai zauna gobe talata bisa buƙatar shugaban ukraine zelensky The Secretary General strongly condemns Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric kenan yake cewa sakataren ya yi Allah wadai da harin na yau da Rasha ta kai kan gine-ginen farar hula a sassan Ukraine. Jami'an Turai sun bayyana harin na Rasha a matsayin laifin yaƙi. Har-haren a jajiberin taron koli na NATO a Washington sun bar masu agaji da laluban mutanen da suka magale cikin barakuzai. kasancewar an samu kwashe yara da ke jinya wasu da ledar karin ruwa a hannunsu majalisar ɗinkin duniya ta zargi rwanda da rura wutar rikici a gabashin congo wani rahoto da bbc ta gani ya bayyana cewa rwanda ta tura dubban sojoji domin yakar 'yan tawayen m23 tawagar kwararru daga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniyar ta ce sojojin rwanda sun baiwa mayakan makaman yaƙi They say the use of advanced military equipment had helped the rebels attack and seize more cewar wakilin BBC kwararrun sun ce amfani da kayan yaki na zamani sun taimaka wa 'yan tawayen wajen zafafa har-hare da kwace iko da karin yankuna a lardin North Kivu a farkon shekarar nan. M23 ta yi watsi da binciken da ta ce yaudara ce kuma kokari ne na yi wa mafitar da ake nema makarkashiya. To labaran na zuwa ne daga nan BBC Hausa. jakadan amurka a habasha evan masinga ya yi gargadi cewa sace-sacen mutane don neman kudin fansa sun karu a yankunan da a baya-bayan nan rikici ya shafa ya bayyana cewa gwamnati na fafutukar mayar da doka da oda a yankunan da suka fuskanci tashin hankali nan da can sakamakon yakin basasa a tigray kalaman jakadan sun zo ne bayan sace ɗaliban jami'a ɗari a yankin oromiya kusa da addis ababa babban birnin ƙasar 'yan bindiga na neman a biya su mako dandaloli domin sakin ɗaliban da aka sace shugaba emmanuel macron na faransa ya buƙaci prime minister gabriel attal da ya ci gaba da zama kan mukaminsa saboda rashin wata jam'iyya da ta samu rinjaye a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar Mr. Attal ya mika takardar ajiye aikinsa bayan da wancan Mr. Macron na masu matsakaicin ra'ayi suka kasance na biyu. a bayan haɗakar masu sassaucin ra'ayi ta New Popular Front. Mambobin jam'iyyar na fatan amincewa da ɗan takarar Prime Minister a tsokin mako guda. The left doesn't have enough MPs in parliament. A cewar wakilin BBC jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi ba su da isassun 'yan majalisa a majalisar don samun rinjaye kuma watakila sai sun nemi haɗakar masu matsakaicin ra'ayi. shugaban jam'iyyar national rally ta masu tsatsauran ra'ayi da ta zo ta uku duk da lashe zagayen farko na zaben ta amince da kurakuran da ta yi wajen zaben wasu 'yan takara to labaran kenan daga nan sashen hausa na bbc a gaida nabila muktar uba da ta karanto mana labaran duniya alhamdulillah yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shiru kuma za mu fara ne daga amurka inda shugaban kasar joe biden ya rubuta yin majalisar dokokin kasar jam'iyyar democrat wasiƙa inda ya buƙaci haɗin kai a yadda ake ƙara samun damuwa a cikin jam'iyyar a game da shekarunsa da kuma ganin ba zai iya kayar da donald trump a zaben watan nuwamba mai zuwa ba ga da umai masana abdulmumin ta haɗa mana Bayan shafe sama da mako guda yana kokarin bayanai da fahimtar da mutane kan abin da ya sa bai taɓa ka abin kirki ba a muhawarar su da Donald Trump da kuma gaza shawukan rikici da ya kunno kai da rabuwar kawuna a jam'iyyarsa. Joe Biden a yanzu na amfani da karfi wajen tunasar da nuna ikonsa na shugaban ƙasa. A wata wasiƙa da ya aike wa 'yan majalisar Democrats ya tunasar da cewa jam'iyyarsa ta ba shi dama da kuma tsayar da shi takararta da haka lokaci ya yi na kawo ƙarshen rashin haɗin kai. A wata tattaunawar waya cikin wani shirin talabijin Biden ya sake jaddadawa tare da kalubalantar duk wani mutum da zai fito daga Democrats yana masa barazana kawo kalubalantarsa yana cewa idan sun isa su haɗu a babban taron jam'iyyar da ke tafe. Wannan karfin ikon da shugaban ke nunawa ya sake bashi damar gargaɗi da kuma ambatar cewa Ubangiji ne kaɗai zai iya hana shi wannan takara. wannan gurgadi kusan ya yi shi ne karara ga mutanen da yake zargi na yunkurin hada kai wajen kwace masa takara ko tilasta masa ya ajiye takara zuwa wannan lokaci dai wannan kiraye-kiraye a fili da kuma a ɓoye daga 'yan majalisar bai kai matakin kololuwa ba sai dai kuma wannan gargadi na biden ba lalle wani tasiri ko razana masu ra'ayin ganin akwai damuwa kan shekarun biden din ba tsakanin 'yan democrats a gaida umaima sani abdulmumin da rahoton da ta hada mana to yanzu kuma sai najeriya inda fadar gwamnatin kasar ta mayar da martani a game da zargin da shugaban jam'iyyar nnpp mai mulki a jihar kano dr hashimu dungurawa ya yi cewa shugaban kasar bola ahmed tinubu na da hannu sannan kuma yana hana ruwa gudu a cikin rikicin masarautar jihar kano da ya kice kicin yawa tsakanin muhammadu sanusi na biyu da kuma aminu ado bayero malam abdulaziz abdulaziz shine mataimaki na musamman harkokin watsa labarai ga shugaba tinubun da kuma karin bayanin da ya mini. wannan magana magana ce mara tushe domin da wanda yake faɗanta da wanda yake jin da ya sani cewa babu wani abu wanda za a iya cewa ga shi ko ga wani mataki ko ga wasu kalamai da shugaban kasa tuni zai taɓa yi ko kuma wani umarni da taɓa bayarwa a kan a yi goyi bayan wani bangare ko kuma a yi wa wani bangare rashin adalci ko rashin gaskiya kuma wataƙila shi abin da mai maganar ba shi da masaniya a kai ko kuma zai faɗa ba a cikin jami'in saboda siyasa shi shugaban kasa bola tinubu yana da alaka mai kyau tsakaninsa da dukkanin waɗanda suke takaddama a kai, ita wannan sarautar musamman ma shi sarki sanusi na biyu wanda suna da alaka tun lokacin ma da ya nemi sarauta din a shekara ta dubu biyu da sha hudu hakan kuma har yanzu akwai alaka akwai mutuntawa ki sani cewa sarkin kano amina da bayar bai taba zuwa ya ga shugaban kasa bola tinubu a fada shugaban kasa da tun da shugaban kasa ya shiga gidan gwamnati amma sarkin kano sunusi ya zo ba sau ɗaya ba kusan ba sau biyu ba ya zo ya ga shugaban kasa to wannan ya nuna irin alaƙar da take tsakanin su yan wani mutum ya fito yana magana yana har yana hakiki cewa akan wani abu wanda ba shi da masaniya ko ba shi da hujja abun takaici ne shi shugaban jam'iyyar ta NNPP yana kaman kafa hujja da cewa ai sojoji da aka girki a nan gidan sarki na nasarawa da sauran jami'an tsaro ga gwamnatin tarayya suka zo ai gwamnatin tarayya ita take da iko da yan sanda da sauran jami'an tsaro shi yasa ci ai da da gwamnatin tarayya bata bayar da dama ba da ba zo an jibge su jami'an tsaron ba shi ne nake kai ki wannan babu ja cewa gwamnatin tarayya ita take da iko da su amma ta sani cewa to akwai hannun gwamnatin kenan tun da take yi da iko da su dukkan su dukkan jami'an tsaron nan suna karkashin kuma doka ne da oda babu yadda za a yi a ce ko ba ka son mutum idan doka musamman ta kotu ta ce ka ba shi kariya ko kuma ta ce shi ne yake da wani hurumi ka ce sai a janye wannan kariya ko kuma ba za ka bi wannan doka ko kuma wannan umarni na shari'a ba wannan shi ne abin da yake faruwa su jami'an tsaron da suke wannan aikin ba wai mutane ne da ke magana da shugaban kasa kai tsaye ba ko shugaban kasa yake magana da su kai tsaye da har zai ba su umarni suna da shugabanci shugabanci na nasu kuma shugabanci ne wanda yake kusan mai zaman kanshi da yake amfani da doka yake kuma amfani da me daidai yake kuma yin amfani da ina ne ya kamata ya tsaya ina ne amini ne kuma ya kamata ba zai bai a idan an ce an kawo yan sanda ko mene su yan sanda su ya kamata a je a amma a zuwa mace abin magana siyasa ana kokarin a bata alaka da take tsakanin waɗannan mutane idan na fahimce ka kenan batun duke jami'an tsaro da aka yi misali ba hannun shugaban kasa kenan idan na ruwan shugaban kasa da irin wannan ya za shugaban kasa ya kaskantar da kan shari'a yana magana shiga wani magana ko da wani yan sanda ko da soja ce ku yi kaza ko a bar kaza wani mataki za ku ɗauka yanzu kan wannan zargi? Kin san abin da yake faruwa shi idan ka lokaci za ka ɗauki wani mataki wanda duk da cewa abin da ya shari ne ko kuma a kazafi a watakila dama damar da suke so kenan don ce ai gwamnati tana kokarin dannewa ko kuma tana kokarin yin amfani da karfin hukuma. Amma ne babban abu shine mutum ya ji tsoron Allah da abin da zai yi ya tabbatar da cewa duk wani shari ko wani zari'a ko wata maganganu marasa tushe kamar yadda Ƙur'ani da tsarki ya faɗa dukkanin gaɓoɓin mu ababen tambaya ne a ranar gobe kiyama Malam Abdulaziz Abdulaziz taimaki na musamman kan harkokin watsa labarai ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kenan. To har yanzu dai muna Najeriya inda dogon layuka suka sake kunnu kai a gidajen mai na sassan wato na sassan jihar Lagos da wasu layuka wato da wasu yankunan Najeriya daban-daban lamarin da ke nuni da cewa ana karancin mai a kasar. Majiyoyi sun bayyana cewa karancin man ba zai rasa nasaba da rashin shigo da wadataccen mai cikin kasar ba yayin da wasu ke zargin cewa ana karkatar da man ne zuwa wasu sassan wani lamari da ke haifar da jinkirin samun man cikin daɗin rai wakilinmu na lagos umar shehu liman ya aiko mana da wannan rahoton a nan Legas a bayyana take cewa samun man da daɗin rai babu shi kuma lamari ne mai wuya ko da ke wasu gidajen na bayar da manto amma kuma jerin gwal tashi tsawon lokaci suna jira yayin da wasu kuwa suke kan layi a wasu gidajen man alhali babu ko ɗoriyar man. rahotanni daga jihohi da dama na nuni da cewa yanzu haka ana sai da litar man fetur kan farashi mai tsada wanda ya kama daga naira ɗari bakwai zuwa dubu ɗaya yayin da 'yan bumburutu kan sai da lita biyar kan naira dubu biyar na samu wani matashi da ya je siyan man fetur wanda ya faɗa min cewa ya leƙa gidajen man fetur akalla uku zuwa hudu bai samu man ba wannan manya wahalar da ni ba sosai na zagaya gaba ɗaya na je filin station kusan guda uku zuwa hudu haka duk ban samu wada da kyar na samu wannan can wani guri express kwana biyu dai hakan yake kasancewa da kyar mutum yake samun man gaba ɗaya dai gwamnatin nan fa sai a hankali ni ban ma san me ke faruwa ba da man da ba a samu yanzu fa what i see about the fuel scarcity is maybe it's from nnpc or their marketer to abin da zan ce game da karancin man fetur shine mai yiwa matsalar tana daga kamfanin man fetur na nnpc ko kuma yan kasuwa abin na da so sarai wani lokaci idan a yau ka shiga ka samu mai to idan an jima ko kuma gobe sai ka rasa man Tun bayan da farashin man fetur ya tashi, farashin abinci ya yi sama. I don't know there is fair problem because since now there is no money. Ban san da cewa ana fama da matsalar man fetur a Najeriya ba. saboda bani da kuɗi shi yasa na jingine matsalolin man fetur a gefe guda domin na fuskanci abin da ke gabana masana sun nuna karancin man na iya yin tasiri ga tsadar sufuri da kuma zai zo da sakamakon tashin farashin kayayyaki lamarin da ke zama kalubale ga ma'aikata zuwa wuraren aiki da sauran jama'a masu shirin bulaguro a ciki da wajen yankunan su tuni da yake ta raɗi raɗi tare da zargin cewa wasu 'yan kasuwa da man fetur na ɓoye man da gangan bisa hasashen karin farashin man Wani da ake ganin shi ne ya kara ta'azzara karancinsa sai dai wasu na zargi cewa karancinsa ya taso sakamakon gaza shigo da shi cikin Najeriya. A yau dai duk wani kokari da na yi domin ji daga bakin dillalaman fetur din na kasa bai samu ba. Ana da sa ran cewa idan matatar man dangote ta zauna da gindinta daram za ta iya bayar da wadataccen tataccen man fetur a cikin gida da kuma kasashe da dama. wani hasashe da ake gani cewa zai iya samuwa bayan samun nasarar warware wasu matsaloli na cikin gida bayan daidaita al'uran matatar man fetur ta dangote umar shehu leman bbc hausa daga lagos a nigeria tun sa Legas ɗin da ke Najeriya karfe tara ne saura kwata haka lokaci yake a maraɗi ta jamhuriyar Nijar. Aisha Sharifa ba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. gaba cikin shirin akwai labaran wasanni majalisar ɗinkin duniya ta zargi ruwan da rura wutar rikici a gabashin congo wani rahoto da bbc ta gani ya ce ruwan da ta jibge dubban sojoji domin yaƙi tare da 'yan tawayen m23 ga amina sahalu ɗanta ta tafasa rahoton richard kego tawagar ƙwararru da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tura zuwa yankin tace dakarun ruwanda sun bai wa 'yan tawaye taimakon makamai da na dabarun yaƙi sun ce amfani da na'urorin soji na zamani ya taimaka wa 'yan tawayen su kai hari tare da kwace wasu yankuna a lardin kivu ta arewa a bana rahoton ya kuma bayar da misali da kutsawa kan iyakokin ƙasar da dakarar ruwan da suka yi a kango Wannan in ji rahoton ya nuna cewa sun shiga cikin rikicin kai tsaye sai dai M23 ta yi watsi da sakamakon wannan bincike a zama mai rudarwa da kuma yunkurin kawo cikas ga kokarin da ake na samun mafita a siyasance. Ita ma dai ruwan da dai ta musanta goyon bayan 'yan tawayen. A gaida Amina Sahalu dan ta da fasar rahoton Richard Kego. Idan muka sake komawa Najeriya jihar jigawa da ke arewa maso yammacin kasar ana ci gaba da zaman makoki bayan da hatsarin kwale-kwale sanadin mutuwar mutum biyu hukumomin 'yan sanda sun ce jirgin ruwa ya kife da mutane da dama waɗanda suke kan hanyar komawa gida Fatan za a mana afuwa hukumar 'yan sanda sun ce jirgin ya kife da mutane dama waɗanda suke kan hanyar komawa gida daga kasuwa cikin karamar hukumar Ayo a daren jiya. Daga jigawa ƙarin bayanin Zahara Dillawar. hatsarin jirgin ruwan ya ritsa da mutane da dama maza da mata waɗanda suke hanyar komawa ƙauyen kalgwai da ƙauyen haɗin inda suka ci kasuwa cikin ƙaramar hukumar auyo da ke arewa maso gabashin jihar jigawa direban jirgin ruwan ya yi lodi ne da daddare kana ya kama hanyar tsallakawa da su malam yusuf wani mazaunin ƙauyen kalgwai ne ya shaida min cewa waɗanda suka rasu yan mata ne biyu. To mutanen daga kasuwa suke. To sakamakon jirgin ya baro can haɗin ɗin bai ƙara so nan ba sai ya kamfaci ruwa. To Allah da ikon su kuma waɗanda suke suka iya ruwan wasu sun kubuta da kansu sun hayo wanda kuma basu su iya ruwan ba ya tafi da su. Sannan lokacin da abin ya faru maza sun fi yawa a ciki matan da ya kalilan ne da mace ma da goyo da kuma wata ita ma da ta je au asibiti ta ma tana da ciki. Ba mu iya gane guda nawa ne mace mutum ba amma dai an samu mata kamar guda hudu biyu ba su da lafiya kuma dai guda hudu a takaice dai kowanne ya an masa treatment asibiti ya dawo gida to yanzu dai abin da muka samu muka samu gawa mun samu guda biyu yanzu na aka gama jana'izar malam ado muhammad shine mahaifin ɗaya daga cikin yan matan da suka rasu wadda shekarar ta goma sha takwas mara da ita kalau ta tafi kasuwa kuma yin sako ne na biyu yaro na cin je gurin ta Allah ya sa ta yi karɓi cikon kuɗi wani zai siyo zai siyo rigayi ne kawai abin da na san yi magana da yaron kuma da ita to daga nan na aiki filki ita kuma ta sauka su kuma shi mutumin da aka masa rahi dama in dai musulmi ne ya san kaddara ce kuma ko da ma ba ma wani abu da zai yi wani tunani a akan wai ko wani abu ne ko wani dalili ko a kawai Allah ne kaddara mutanen da suka kubuta suna da dama malam Yusuf na cikin mutanen da suka yi aikin tantance mutanen mutanen suka kubuta sun kai mutum goma ko takwas ma haka ko sha ɗaya ma sun kai dai sha biyu dai a takaice wanda suka kubuta sannan kuma wani mun ba da cikiyar cewa idan an Allah ya nufa an gani a gaba ko kuma za mu shaurari wasu garurukan da za su zo su ce ba su gana su ba to a nan za mu tabbatar akwai saura amma dai tun daga jiyan zuwa yau ba mu samu wanda ya zo yake bai gana su ba bai ga dan uwansa ba ke nan yake nufi yawa bai ga dan uwansa ba yake nufi eh bai ga dan uwansa ba ya tafi kasuwa bai zo ba to ba mu samu guri a duk garurukan da in gaya maka yanzu na haka ba mu samu wannan rahoton ba yanzu DSP Lawan Shisu Adam kakakin rundunar 'yan sandan jihar Jigawa ya yi ƙarin bayani game da takamaiman yawan waɗanda suke cikin jirgin ruwan. Shi wannan jirgi mutane goma sha biyar ne a ciki, sha uku daga ciki aka yi nasarar samo su a tun jiya kenan. Biyu daga ciki kuma mata yau da safe aka same su inda aka su asibiti kuma aka tabbatar da cewa sun riga mu gidan gaskiya. DSP Lawan ya kara da cewa bayanan farko-farko da suka samu su nuna cewa an yi wa jirgin ruwan wani kazamin lodi ne al'amarin da ya sa ya kife. kuma ya ce suna ci gaba da bincike bayanai na cewa ba wannan ne karan farko da aka samu hatsarin jirgin ruwa a yankin ba an sha samun irin wannan hatsari inda al'amarin kan ritsa da rayukan mutane da dama zaharuddin lawan bbc hausa daga jigawa a najeriya To jamhuriyar Nijar 'yan kasar ne suka fara martani kan matakin da shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS ko sai dai yawo suka ɗauka na naɗa wakili na musamman mai shiga tsakanin ƙungiyar da ƙasashen yankin Sahel na IAS da suka hada da Nijar da Mali da kuma Burkina Faso da har yanzu ke kan bakansu na hawa kujerar naki a game da kasancewar sa kungiyar. Kungiyar ta kuma yi Allah wadi ga yadda ake ci gaba da tsare hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a bara. Ga rahoton ila Isufu. Ɗaya daga cikin matakan da taron na Abuja ya ɗauka shine naɗa shugaban ƙasar Senegal tare da ban hannun shugaban Togo a matsayin manzo na musamman mai shiga tsakanin ƙungiyar ta ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ko yawo da ƙungiyar ƙasashen yankin Sahel ta IOS da har yanzu ke kan bakanta na ficewa daga ECOWAS kin. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya kira ga sabon shugaban Senegal Basiru jomai fai da ya ɗauki aikin mai shiga tsakanin zuwa Mali, Burkina Faso da Niger ba tare da yin ƙarin bayani ba. Masana harkokin diflomasiya jami'ai su Mustapha Abdullahi sun yaba da wannan matakin kamar haka. Ya ne kamata gaskiya a tattauna wannan rashin jituwa da aka samu ba matsala ba ce ai cikin ECOWAS akwai gungungu ba akwai kasashen da suke cikin ecowas takwas cikin su ba suna cikin imuwa ba akwai conseil de l'entente dukkan su wanda suke ciki suna cikin ecowas ko su waɗannan kasashe na eh, sahel da san zanna a ciki a ce kuma suna da karamin gungun nasu wannan duka yana ya kawo canji amma gari na yanzu ba ta ɓaci ba su sun ɗauki niyyar tasu to amma ba abin da ya gagaru sulhu Shugaban hukumar ECOWAS Omar Ali Turai a yayi gargadi a ranar Lahadin da ta gabata cewa kasashen uku na cikin hadarin keɓancewa a fannin diflomasiya da siyasa da kuma asarar miliyoyin euro na hannun jari. Ya ce 'yan kasashen na iya fuskantar matsalar neman takardar biza zuwa ɗaya yankin ba tare da bayyana lokacin da matakin zai fara aiki ba. Sai dai fatan Musa Adamu na kungiyar Amam shine na kar a kai nan a yi sulhu shine fi kyau. Ba mu fatan wannan yanzu muna fatan a samu maslaha tsakankanin shugabannin wayannan kasashe domin ganin cewa ita sai da yawo karan kanta tun lokacin da aka kafa ta an kafa ta ne domin an samu walwala da shige da fice a cikin tsanaki tsakankanin talakawan wayannan kasashe. janar abraman chani shugaban majalisar mulkin sojan nijar ya yi kira a ranar asabar da a gina al'umma nesa da ikon kasashen waje ya kuma ce al'ummomin kasashen uku sun juya wa iko wasu baya ba tare da wata matsala ba tare da yin watsi da kiraye-kirayen da kungiyar ta yi ina su dawo kan hanya ra'ayin da sai da Abdul Nasir wani dan jarida mai zaman kanshi ke cewa sun yi na'am da shi. Duk irin abin da ECOWAS za ta yi muna da ɗaya ɗaya gare shi saboda mun san ba dan Allah ba suke wa. Don mu ba mu bakin cikin a samu jituwa fahimta tsakanin ba a ce mu koma ECOWAS ba me na zaman lahiya na tsakankanin kasashen mu tunda mun riga Allah ya yi sanadiyar zaman ya haɗa mu a cikin share guda wanda in ba harkar turawa ba ba mu da matsala na tsakankanin mu da kasashen da duk muke kewa da su na bakakin wata wasu abubuwan nan. Ko da yake da na kungiyar Alternative Express Tuwayen hannun ka mai sanda yi tare da kashedi da masu ziga sojojin da su bar kungiyar ta ECOWAS ko sai da yawo. Muna jan hankalin wayanda suke buga ma kidi wayannan shugabannin ya kamata su koma kan gaskiya da cewa wallahi abin da suke ba abu bane zai taimaka ma al'umma. tahiyan mu na kasashen mu cikin ECOWAS ya hijara mu da mu koma gehe a ce mu uku kasashen nan za mu yi wani abu su komo taron na ranar Lahadi na Abuja ya zo ne bayan da wasu shugabannin kasashen yammacin Afirka suka yi kira da a koma tattaunawa wannan dai shine karo na farko da aka yi irin wannan ganawa da sabon shugaban kasar Senegal Basiru Diomaye Faye wanda a watan Mayu da ya gabata ya kira da a yi sulhu a gaida Cima Ila Isufu dan takarar shugabancin kasa na babbar jam'iyyar adawa ta ndc a ghana john dramani mahama ya aika kausar suka ga gwamnatin akufo ado da bawo miya yayin da ya bayyana manufofinsa na kawo sauyi da haɗin kan ghana yayin wani dogon jawabi da ya yi mai takin lokacin canji ya zo a lokacin gana wasu da kafafen yada labarai a ranar lahadi tsohon shugaban kasar ya yi kira da a sauya tsarin mulki da samar da ayyukan yi da kuma ayyukan inganta rayuwa ga rahoton wakilinmu na ghana fahad adam A lokacin jawabin da yawa manema labarai tsohon shugaban kasar ta Ghana kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta NDC John Dramani Mahama cewa yayi gaskiya mai ɗaci ita ce yawancin 'yan ƙasar ta Ghana a wannan lokaci ya kasance musu wani yanayi mai tsanani na taɓarɓarewa tattalin arziki da kuma tsadar rayuwar yau da gobe talauci da rashin aikin yi ya taɓarɓar rayuwa wanda ba taɓa ganin irinsa ba a cikin tarihin ƙasar wanda kuma hakan ya fallasa cika baki da rashin dabarun yin aiki na wannan gwamnati da ke ci yanzu sai dai a nasu ɓangaren jam'iyya mai mulki ta npp ta bakin alhaji aliyu kabi jagoran sadarwa na harshen hausa na ƙungiyar nasara kwadineta ya mayar da martani kamar haka zancen da ya yi ajiya cewa shi yana da sabon salo sabon dabo da zai kawo yake zai iya sauya ƙasa ta ci gaba eh, gaskiya ne zai iya yi wannan zance to amma kamar kan da faɗi a farko ya aka san shi an san shi ne da a tamaris ma gama duk wani gwaji da ake yi micro da macro ƙididdiga ya tawaye su ne shi kuma ne kazalika kamar shi zama one time president saboda rashin iyawansa wannan ni abu da yake faɗi ya bari a bar import ya kawo home ai home policy ya kai sanci ya ka kare karshen shi ya kai mu imf gwangwan policies bai aiki ba shi 24 hour economy daga kiwon dabbobi na damusa da giwaye da kaji kanana kanana da kwansu to shi ne ban san wani sabon salo da zai kawo ba wai zai kawo 300,000 ayyuka zai doki da matasa ana magana youth start support ana batun 1 million trainees da za a ba su aiki a na'urance ict da za a ba matasa taimako wurin aikin hannu wurin aikin su na kansu da suke dogara a kansu a gwada musu su iya sarrafawa a ba su jari su doki mutane kuma aiki saboda yan unemployment ya rage kan gari shi ake magana yau nan duka dubara ne na da kawo wani magana da yake aji ya faɗa wani magana amma ba ta aiki. ko da yake tsohon shugaban kasar john mahama ya yi dogon jawabi ne ga manema labarai sai dai an takaita su zuwa abubuwa guda biyar da suka fi muhimmanci da suka hada da irin rawar da ya taka a lokacin lokacin mulkinsa na baya da kuma irin burukan da ya cimma da kuma bayyana irin hangen nesan shugabancinsa da kuma jajircewa domin kirkiro sabbin ayyuka da zama jagoran wanzar da adalci da daidaito tsakanin al'umma da buƙatar ƙara samar da haɗin kai tsakanin 'yan ƙasar ta gana na daga cikin sake-saken da ya ce zai kawo idan ya hau karagar mulki domin inganta rayuwar 'yan ƙasar ta gana Muhammad Fahad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. Yanzu kuma sai labaran wasanni tare da Muhammad Abdu. yau ranar hutu ce a gasar kofin nahiyar turai wato euro 2024 da jamus ke karbar bakunci wadda tuni aka yi waje da ita a wasannin za a yi ta tabar tsakanin spaniya da faransa gobe talata zagayen dab da karshe spaniya ke fatan lashe kofi na hudu ita kuwa Faransa tana da bi a tarihi. Spaniya ta kawo wannan matakin bayan yin ta daya a rukuni na biyu da cinye dukkan wasannin ta. Sannan ta waje da Georgia zagaye na biyu da fitar da Jamus a kwata finals. Faransa kuwa ta bi ta yi a rukuni na hudu da cin Belgium a zagaye na biyu da doke Portugal a zagayen dab da na kusa da na karshe a bugun penalty da cin biyar da uku bayan da suka tashi ba da karin lokaci. Spaniya ta ci kwallo sha da yanzu mata biyu a wasannin bana yayin da Faransa ta ci kwallo uku ɗaya shiga ragar ta. Dari ya sanar da 'yan wasa 18 da za su buga wa Faransa ta Mola Olympic. ciki hada dan wasan Crystal Palace Jean Philippe Mateta ɗaya tilo da ke buga Premier League daga cikin su a gasar kwallon kafa ta Olympic ta matasa yan kasa da shekara 23 an amince ta waga ta gayyaci manya uku da suka haura ka'ida Mateta mai shekara 27 ya ci kwallo 16 a Premier League da ta wuce amma babbar tawagar Faransa ba ta taba gayyatarsa ba Manchester United na tattauna da Marseille domin sayar mata da Mason Greenwood mai shekara 25 ya yi wasannin arwa ke tafi mai buga La Liga kakar da ta wuce wanda ya ci kwallo takwas a fafata talatin da uku an yi ta alakanta shida koma manyan kungiyoyin turai da taka da ciki har da lazio da juventus amma masu ce kan gaba wajen son sayan dan wasan ranar talatin ga watan janairun 2022 united ta dakatar da greenwood kan zargin fyaɗe da cin zarafi daga baya wata kotun majistare ta wanke shi da soso da sabulu a gasar kwallon tennis ta bila don mai dan karan farin jini kuwa lorenzo musaiti ya zama na farko da ya kai zagayen kwata final bayan da ya caskara giovanni mpeci kada zango hudu da suka yi ta tabarza a bangaren mata kuwa elena ribakina ce ta fara kaiwa zagayen dab na kusa da na karshe kuma karo na uku a jere bayan da ana kalinskaya ta ji rauni ribakina ce ke cin shirya da uku da shida babu kodi a lokacin za kuma ta fuskanci elena Tibitalona zagayen gaba. ga da Muhammad Abdu kuma karshen shirin kenan wanda Buhari Muhammad Fage shirya Daniel Ocha ya haɗa mana sauti Aisha Sharif Baba da ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.